da kuma ko in kula na wasu daga cikin wanda suka cancanci su jagoranci al'amari akan irin wannan al'amari da kuma sha'ani da ake na shirye-shirye na batun zanga-zanga Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana Qur'ani wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alal hakika wannan zamanin ya kai a yi ta faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da irin tsananin rayuwar da ake ciki halin ya munana duk yadda za a faɗi al'amarin abin ya wuce haka dai wanda Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi to shi dama bai ma san halin da ake ciki ba amma ya kamata a ce ko da a ce shugaban ƙasa ne a irin wannan lokacin ya zamto sa bai yi nesa da al'ummansa ba domin da yawa rashin sanin halin da al'umma suke ciki ya sa shugabanni suka gafala ga sauke nauyin da ya kamace su amma kamar mu al'umma da yawa da muke cikin jama'a muke ganin yau da gobe kowa ya san kukan iri ɗaya ne idan ka duba irin rayuwar da ake ciki rayuwar ba za ta iya misaltuwa ba domin duk yanda ake yi dan adam baya son kai kara wajen ubangiji a wajen wani ba Allah subhanahu wataala ba amma za ka ga wanda da yakan ɗauki nauyin mutum dubu a ƙarƙashinsa yanzu yana neman mutum goma ya gagare shi wanda yake ɗaukan mutum goma yanzu mutum uku suna neman su gagare shi wanda yake ɗaukan mutane uku yanzu shi ma yana neman yanda zai yi ci abinci so uku a rana bala'in ya kai inda ya kai tsananin rayuwa na abinci ya yi tsanani yawan yunwa ga tsoro ga mutuwa ta kowane irin sababi cututtuka kala-kala wannan abu na farko da abin da ke faruwa mun sani cewa gwamnati su ne na farko ya kamata a ce sun yi abin da ya kamata musamman shugaban mu na yanzu a shugaba bola ahmad tinubu da yawa an masa kyakkyawan zato duba da irin lokacin da ya riki wato lagos mun ga irin abubuwa na ci gaba da ya kawo mu garin da yadda ya tsara tsarin tattalin arziki da makamantansu wani yana cikin abubuwan da ya sa da dama al'umma suka yi tsammanin cewa idan har aka bashi najeriya zai kawo abin da ya yi wa irin lagos a wannan shekarun duk da cewa najeriya ba lagos ba ne amma kuma akan wato kwatanta da mai kama akan yi kota a ga yadda kawo ci gaba ka da makamantansu to amma gaskiya irin wannan yanayin wato za a iya cewa abin da ya kamata shugabanni su yi la'alla koko wanda suke ba su shawari koko wanda suke makusantansu sun kau da kai ga asalin dalilin da yasa aka zaɓe su kowa ya sani cewa al'umma sun zaɓi gwamnati ne domin su samu sauƙi halin da aka wuce a baya na tsananin rayuwa wanda aka nemi ya zamto wannan hali ne mai sauƙi aka raja'a da irin wa'azuzzukan da malamai suka dinga yi wanda wa'innan abubuwa ya sa kowa ya dinga ganin cewa insha Allah za a koma gida ne wanda yake mai kyau an kulle boda a irin wannan yanayi ya zamto abinci ya tashi ya yi tsananin tashi an tada man fetur man fetur wanda wato ana kaman sayan shi ɗari uku ko ɗari hudu yanzu man fetur ya koma sai adadin da ka ji man fetur yana 700 yana 800 mu ma za ka ga an ce an sha mai yau a sha mai a 600 wani ya sha 800 an ce gwamnati ta yi yanayin man fetur ta ce man fetur ko 600 ne zuwa da 20 ko kuma fin haka to amma kuma abin mamaki sai ka ga gidajen man idan ka je kowanne da irin litan da ake basu idan dai gwamnati da gaske take yi ya kamata gidajen mai kowanne a yi musu doka yadda ta bayar a ɗari shida to ya zamto kar abin ya zamto ya yi tsananin da za a ce kuma ana doubling kuma ba tare da gwamnati tana da ikonta, dakatar da wani abu tana da ikonta, sa hannu akan lamarin ta saka hannu abinci a yau zaka ga an ce ga yanda abinci yake gobe zaka ga ya tashi idan ka je sayan abu da safe abin dubu bakwai sai ga da rana ya koma dubu goma in ka bar shi ya kwana sai ga ya koma dubu sha biyu abubuwan da ake saya shekara biyu baya ma shekara biyu akwai abin da ka saya dubu bakwai yanzu in ka koma sai ga ya koma abin dubu talatin wannan wani irin rayuwa ne za a yi bayan neran nan kullun darajar ta ƙasa yake yi sannan abincin kansa ba samuwa yake yi ba babu tsananin noma din balle a ce akwai ya zamto akwai yankunan da babu tsaro balle su samu masu noma abinci to a lokacin da gwamnati ta kamata ta jibinci dukkanin irin wannan al'amarin to sai ya zamto kamar an rasa shawari da ya kamata a isar da a ce yadda malamai suka yi kokari wajen haɗa muryoyi da kiran al'umma da abin da ya dace lokacin zaɓe haka ya kamata ce an haɗa murya wajen kira ga hukuma lokacin da suke gabatar da gwamnati duk da cewa tsakani da Allah da yawa 'yan siyasa suna amfani da malamai ne a lokacin da suke neman kujera idan kuma sun samu kujera sai kaga kai ne za ka dinga kiran wannan ka kira wancan ka kira wannan sai ya ga dama ya dauka sai ka gani mutum wato an maida malaman kawai kaman da an rike yan barandan siyasa to yanzu kuma malamai da yawa su aka maida su yan barandan siyasa za a yi amfani da su lokacin da ake so to bayan nan kuma sai in an ga dama ya zamto ma sun samu daman kiran waya balle a ce kuma su je zuwa ga ofis din da ake wannan su ma daga laifin malaman ne da kuma rashin tausayi na su shugabannin ya kamata shugabanni su buɗe kofofi? na sauraron shawara su sani cewa zaben su aka yi su yi wa al'umma abinda al'umma suke so ba abinda suke so ba yanzu kamar matsalar rufe boda an rufe bodan nan da niyan a samu sauki ne na rayuwa da niyan cewa manoma su yawaita da niyan abinci ya sauka da niyan a samu tsaro amma sai zama rufe bodan nan ba abin da ya kara sai tashin doron zabi na abinci kawai abinci tashi yake fu ba shi da wani tsari ba shi da wani yanda za a yi duk abin da ya tashi ba ya saukowa to wannan me ya kamata a yi al'umma suna ta kuka a buɗe boda a buɗe boda a buɗe boda sai a buɗe bodar sai a buɗe bodar tunda an jarraba abin bai yi ba dama dan al'umma a samu sauki ne to al'umma ba samu sauki ba an ce an cire tallafi subsidy domin wasu mutane ne 'yan kaɗan da suke amfana sai ya zamto kuma ba mutane kaɗan ne suke amfana ba domin subsidin ya nuna cewa al'umma a yanzu kukan da suke yi a cinye subsidin mutum ɗaya ma ya cinye subsidin in ya cinye subsidin su dai su rayu domin a kan a ce mutane kaɗan suna ci al'umma kuma suna samu su ci da sauƙi sun fi son haka akan a ce mutane kaɗan ɗin ba su ci kuma al'umma suna sake faɗa cikin tashin hankali wannan hakika wajibi ne hukuma da shugabanni tun da kan shugaban ƙasa 'yan majalisu sanatoci da kuma dukkanin wanda yake da wani mukami ko sa ko fa ko minista dole ne su zauna su duba halin da al'umma suke ciki da gwamnoni wanda su ne suke rike da jihohi su duba irin yanayin da al'umma suke ciki na tsananin rayuwa duk wanda ya ce maka zai shiru to zai shiru ne in ma dan wasu dalilai in ma ko ya ci shi ya koshi in ma ko kuma yana tsoron ya faɗi gaskiya in ma munafiki ne domin wannan yanayin kowa ta buga domin idan kai bata taba ka ba kana ganin makwabcinka idan kai makwabcinka ya sha kai ka sha to kana ganin wanda suke kokawa ko da a ce a cikin media ne kai yanayin ya wuce hankalin mutane halin da najeriya take ciki a ce yau albashi wanda minimum wage na albashi bai wuce dubu talatin ba a rana mai mata ɗaya idan zai ci mudu ɗaya mudu ɗayan nan zallan shinkafa tana dubu biyu dubu biyu din nan ka auna ta da ɗari biyu ne ma in ana neman wato wai madaidaiciya kenan in an wuce kuma ka je line wannan ba su ake magana su basmati ba su ake magana ba shinkafa mai kyau wanda ba tsinta ta fi kai tana dubu biyu ina ga maganan karyawa abin da za su yi breakfast da shi ina ga abin da zai kula da abin da ya shafi rashin lafiya ya maganan sutura ya maganan ɗawainiyan zuwa wajen aikin in ma'aikaci ne to nawa ne ma'aikata a cikin najeriya idan ka tara mutum dubu ɗari to za ka samu dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai ba su da aikin gwamnati sannan kuma talakawa ne ba su da aikin yi ba su da sana'a sai ya zamto maroƙa sun yawaita wanda zamanin lakaddar Allah an kai a kai zamanin da hukunci ma ya kamata a ɗauke shi al'umma za ka ga mutum yana tafiya sai da zunzurutun damuwa bai ma san gabar yake kallo ko yamma ko kudu ko arewa ba mutum zai shiga gida ya koma bai san ina zai je ba ya kai ga cewa akwai labarin da wani ya bani daga cikin yan uwana wanda wannan labarin ranan yana kuka yake ban wannan labarin tsananin da rayuwar al'umma suka shiga ana jin labarin a wani waje ya ce ya je ne sai zai wuce sai ya je na son ya sayi fulawa da ya tsaya sai ya tsaya a wajen sai ga akwai kamar layi sai ya ji wani mutum yana tambaya malam a bani shinkafa gungumi uku a bani wake gwangwami ɗaya wani irin cefane da ya gani ki ɗaya abin bai kai mutum ɗaya ci ba ya yace ai ina so in kai gida ne ko yaya ne a dafa domin yara na yara suna nan mutum sha bakwai a gida amma abin da bana so shine su ce yau babu bai kawo mana abinci ba kawai shi abin da yake so ya rike a gidansa kenan ya rike kimar cewa 'ya'yansa kas su ce gidansu babu abinci don su je wani waje bara ya ce abin sai ya daga masa hankali ya iya abin da zai iya don ya taimaki wannan yana tsaye sai ga wani malami ya zo ya ce ya san shi ya zo a cikin wani yanayi amma shi bai ma iya gane masu waya a wajen ba sai ke cewa malam nawa ne mudun kaza tambayan mudun kawai da ya ji an gaya mai kuɗin kawai sai ya ta ashar bai ma sanya ashar din ba kawai sai ya wuce bai ma tsaya ya sai abin da zai saya ba ya ce wannan abin hankali na sai ya tashi ya ce to ya duba can kawai sai ga yara sai eban ƙasa suke yi suna tarawa a leda suna wawan ƙasa suna tarawa a leda sai yake musu fara kai ku hatse kai ku hatse sai mai sayarwa ya ce masa a ka tsaya ai wannan ni na ba su dama yanzu ya ce ka ba su daman ɗiban kasa ya ce ai ba kasa ba ne shinkafan da yake zuba a kasa ne suke ɗeban shi da ƙasan in sun ɗeba da ƙasa su tara su kai wa iyayensu a gida in sun kai wa iyayensu a gida he mata su rege ƙasan su rege shinkafan abinda aka samu gwangwami biyu ko gwangwami uku a gidan za a yi murna a dafa shi yasa wa'annan din ma zaben su ne a cikin yaran da suke zuwa yace wallahi sai kuka ya kama shi ya gagara ma sayan abin da ya zo saya wannan kaɗan kenan daga ciki ina ga yadda muke ganin labaran wanda suke jika kunun eh, eh, eh, ruwan da aka yi dan wake za su je su ebi ruwan su zuba mata siga a hakan sun samu kokarin sai siga kenan su sha a matsayin sun sha kunu ina gidajen da ake yanzu an manta da a ci abinci sau uku ina wa'inda mutum dai fita ne kawai ya bar gidan iyalai su zamto da a samu yawan mazinata yawan mabarata mata suna neman a ba su abinci su yi zina lamarin ya kai la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim to wannan hadarin da hukuma lallai su ne suke da matakin farko duk da cewa lamarin ba ya ta'allaka bane ga gwamnati kawai mu kanmu idan mun bi na barawo mu bi na mai kaya mu bi na sawun mai kaya domin matsalar da ke faruwa shine hukuma ga irin nasu laifin ta yadda kusan za ka yi cewa an manta da menene ya kai su yi sai ka ga a lokacin da gari ana kukan yunwa sai ka ga an fi damuwa da gyaran titi sai ga an fi damuwa da kawai gyara abubuwan ma da sai ka ga an fi da mutum ya fi ya gwammace gyara makabarta wai akan ya zo ya gyara yunwan da al'umma suke ciki yanzu ba a maganan karatu karatu ya yi tsada al'amuran sun lalace in ma ka kai yaron ka makarantar gwamnatin ma karatun ma ga yanda take to yaya wanne ne a ciki ‘ya'yan wato talakawa sun watsar da karatu ba ma dufarin suka yi ba kawai tamfarin suka yi sun watsar da karatun sun haƙura kawai sai da yanayin ya lalace daga dubu ashirin an koma dubu ɗari ya ji da haya hayan ma ka gani in a ƙauye ne ma makarantar ka ga hayan an zuga kuɗi to abin da zai ba mu abin takaici sai ya zamto mu kanmu talakawan hadisin manzon Allah sallallahu da yake cewa Kamata kunu kunu yuwalla alaikum yanda muka kasance haka muka samu shugabanni yanda ba ma tausayin kanmu ba ma tausayin yan uwanmu haka mu ma shugabannin suka zamto ba su tausayin mu domin Allah subhanahu wataala dama ya gaya mana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa al'umma daga cikin halin da suka fada na tsanani har sai su ma sun ɗauko wa kansu gyara ka duba irin kwanan nan gwamnati ta shirya za ta yi gyara sai aka ce za a buɗe bodoji na kwana ɗari da hamsin duk da cewa na rasa me hikimar cewa za a buɗe bodoji amma na iyakan kwana ɗari da hamsin shin shi wannan tsananin rayuwar da ake cikin iyakan kwana ɗari da hamsin ne zai zo dama ya tafi ko ko wani wato yanayi ne na damuna da in ya sauka an ƙare to sai aka ce za a buɗe wato boda na kwana ɗari da hamsin da aka ce za a buɗe boda na kwana ɗari da hamsin kawai abun ba kunya ba tsoron Allah wai sai ga ƙungiyan 'yan kasuwa manoma sun yi kira na koke a jaridu daban-daban ba tare da suna jin kunya ba wai su wannan za a samu ci baya za a koma baya ne ci gaban da aka samu zai lalace abinci zai zo ya sauki haba yan uwa haba yan uwa ba mu ganin mu ne azzaliman kanmu yan uwanka suna nan suna kukan yunwa kai kana nan kana murna kana rike da abincin al'umma kana damke da rayuwar wasu mutane suna nan kana juya shi yadda kake so ƴaƴanka suna cin banza kai kuma baka tunanin ƴaƴan ƴan uwanka baka tunanin ƴaƴan makwabtanka baka tunanin ƴaƴan sauran al'umman musulmi al'umman ka garin da kake ciki garin da ya kamata ka bada gudumawa mutum wani mai imani shine wanda zai so a kofar gidansa a taro ana wawa yana dariya wa mutane wannan mai imani ne mugu kuma shine wanda yana nan zai ɓoye abincin a cikin gidansa daga shi sai iyalansa wannan abin bai dame shi ba mugu kenan shi wannan bai dame sa ba idan shi da iyalansa za su ci to kowa ma ya mutu